to kin ji abin da ya faru kin ga ko ya tabbata ya tabbata wannan maganan abinci da na taba ce miki suna yin adashin shinkafa eh to a nono suka sha tun da gashi ga iya abin da na gani shine gashi ita ma yanzu ta je gidan mijinta abin da ya sa ya koro ta kenan kuma tun sadiya tana gidan nan kin ga abin da na faɗa miki na zo na kama su kai suka ce wai a gidan a a gidansa aka turo wai ba su da abinci da su ci to yanzu kai wani shawara ka yanki ai yanzu shawara guda ɗaya rage saratu plan ɗin dr jabir za mu ɗauko mu warware yanzu kuma mu ɗaura shi a kan lissafin da ya dace kana ganin hakan zai yiwu na yi imanin inna da ta tafi wallahi za ta dawo kwarai da gaskiya ta dawo ai kawo ta ta yanzu na ganta tafi ki je ɗaki na ki buɗe ga ɗaki na can ki bude ki shiga ki wankan ki kafin in zo kuma in san me zaki dafa mana dan ke zaki mana girki to shikenan mama ke zaki shiga ki ma ki dafa mana abinci ba sai mata gidan ta shiga ba to mama babu da wa ba sai na shigo ko to mama mm-hmm. yawa zainab zainab ba zainab be eh, yar uwar sadiya ita ba ita ce yar uwar sadiya ce zainab amma ina gaya maka ba gidansu ɗaya ba ba zai hana ka aure ta ba dan babu haramci kakanninsu na can suka haɗa yan uwa saboda haka babu haramci a ciki. Ni ba magana haramci nake ba inna saboda Allah inna yarinyan nan ‘ya'ya hudu ta haifa kuma shi kenan ba mu san kawai ta ta faɗa muku ƙarya da gaskiya ba a san me haɗa ta da mijinta ɗin nan ba kuma kurum kawai inna sai a ɗebo ta kuma daɗa yaɓa min a a ce kuma kawai inna wai kawai kuma in aure ta. Yanzu Sule saboda kawai na kawo maka alkhairi eh wannan yarinyar alkhairi ce insha Allahu a tattare da mu yarinyar da take haihuwa ta haifi farko yan biyu na biyu yan biyu kuma yarinyar duka guda nawa take yanzu kai in ba an gaya maka ta taba aure har ta ba kai ka ce ma ta taba aure yarinyar da duka duka shekarun ta nawa ta sha tara fa take ciki wannan yarinyar kake wannan magana guda nawa take da an haihuwa ɗaya zamani yanzu sai a rika ai ta tsufa da an haihuwa ɗaya biyu kun san tsoho amma gidan nan akwai sabanin hakan zaure akwai damuwar haka uwa daban yake mata zaman haka na Zainabu na zo da wata bukata ce amma ba bukata ba ce business To wai ma tukunma wani ma irin business. Akwai abin da nake son ki yi min. Idan kika yi min to business din nan namu zai tabbata. Kuma na zo da kuɗi na cash na yin wannan kasuwancin. Babu je ka ka dawo kina yadda da wannan business din na na yarjejeniyar business din na zan baki kashi ɗinki. Na ne wani business ke magana? Ah, ɗazu dai kun je da ina ko? Magana gaskiya ni yanzu ba ni da bukatar Ta babu ƙarin aure a cikin ajanda na kuma inna ta takura na san halin inna ba za ta daina wannan magana ba shine nace to shikenan bari in zo mana mai business abu mai sauki zan baki kuɗi naira na guga kuɗi naira dubu ɗari bukata ta kawai ki ce wa inna baki so ba dubu ɗari kashi a'a ai ba zan baki dubu ɗari yanzu ba <laughs> baki aiki ba yanzu dai a'a a wallahi da gaske nake ai bukata na zo da shi yanzu ina da zan baki dubu talatin idan har kika faɗa wa inna wannan maganar kika tabbatar da kin faɗa mata baki a na ta kuma gamsu eh. to dubin ki saba'in wallahi Allah ranan zan baki an gama yana dubu to me a ciki an gama ni ma dan inna ta matsa ni an gama kina da account number idan nake da account number Kina da shi a kanki? Eh, ina da shi. Ah, ba ni a kan bambar ungu ba ni to. Bara zan turo maka ya fi? Ya ya ni a wajen Kina da lamba na dama inda ta baki. Ina turo in ga alaƙa daidai. Inna dai ta baki aiko? Zan yi idan na ji alat in ji saƙo, in na ji saƙo dubin ki fa saba'in yana tahowa Kashi. ne magana ba na ɗauki ni mutum ne mai kaifi ɗaya na gode sai ne na saurare ki abokiyar business ko ɗari zan yi maganin ka ni za ka bawa dubu ɗari don karka aure ni zan ci dubu ɗari kuma zan aure ka amma gidan nan akwai sabanin haka zan aure nan akwai damuwar aka zaman aure haƙƙin uwa daban yake da na mata zaman aure haka haƙƙin mata daban yake da na uwa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai ba kowa a gidan nan ne? Sile! Sile! Sile! Na'am. Inna. Ina. Lafiya an tashi Sile wai in tambaye ka mana. Wai ni na haife ka ko ko kai ne ka haife ni? Inna lafiya me faru? A'a tambaya nake ka bani amsa. Kai ka haife ni ko ni ce nan inna na haife ka? Ke kika haife ni. To sili akwai kana tsammanin ka fi ni dabara da wayo ne? Ka bani an shi ma. A'a. Baka fi ni ba ko? To duk wani abu da kake shirya ita wannan yarinyar da nace zaka aura. Ba munafuka ce duk abin da aka shirya da ita. Saboda haka ita ba ta munafurci sai ta faɗa. To ta gaya mu duk yadda kuka yi da ita. Wai biyan ta kuɗi kai. Saboda wai ta ce ba ta son ka sili Wata duk abin alkhairin da na zo maka da shi ni inna sai ka watsa min ƙasa idan ka kunyata ni baka so. saboda yarinyar nan tana tattare da alkhairi a tattare da ita mutumin da yake haihuwa biyu uku yan uku fa ta haifa yarinya kankanuwa tunda ta samu matsala gidan mijinta kuma ita ce mai gaskiya mana bincika na bi naga kai ma ne maka sha'awa ta zo nan gidan mu ma mu samu wannan albarka wai shine kai baka so saboda wannan tsigilalliyar mata taka da dama ta kamar ana yanka kullun sai ƙara kanjalewa take yi kamar ba kamar ba a gidan hutu take ba ba ta da godiyar Allah wai a ta ne sule wai har kake ne maka watsa min ƙasa ido na fi kika ce kin daina shiga magana aure na kuma kawai kuma sai ki ɗauko wannan yarinyar kuma a ce kawai aure haka kawai rana tsaka ha ah, da na daina shiga sala na sa maka ido da lela nan kasan kusan kashe ta sa samun toka a cikin abinci na ciko da ka sake ta kuka rabu da na sa maka ido mai kai ai zuwa kai ka auro abokiyar shi ta ka sake shigowa da ita nan gidan ita ma ta nemi halaka ni kwana na ne a gaba har na zama mai bauta ni ce wanke ban daki ni ce wanke kicin ni ce wanke ina ne dafa abinci ko duk bai maka ba yanzu a saboda ita ta riga kana ganin to Allah ya sa ma bata isa ta mallake kai da take zato ba bata isa ba saboda haka aure ne da nace sai ta shigo na gidan da ikon Allah sai ta shigo na daina sama idan na daina sa ma ido daga yau da zaka watsa min kasa a ido Mm, na ba don saratu fa nake miki wannan abun ba. To, saboda me? Magana gaskiya eh, eh, eh, ina wannan yarinya fa duk abubuwan da wannan sadiya ta yi kuma sai a ji a ɗauko ƴar uwarta na jini kuma a ce da kuma na aure bayan na zo. Inji waye? inji waye? Naji naji ƴan uwa ne amma ba wai haka su ne can suke ƴan uwa ba gidansu ɗaya ba kar ma ka kama wani tawili kar ma ka fake da wannan sili. ni ba bijira ba ne na na fai bincike akan yarinyar nan mm-hmm. wannan adashen fa shinkafa suke yi na su da kawayenta ya safa mijin ya kore ta kwano kwano suke yi ba sai su hada su cika buhu ɗaya sai a ba wa mace ɗaya ta siyar suka ba wannan sai su tara buhu su siyar abinda ta rage to ba sana'a bace sata suke yi kayan miji fa ta kwasa. A ƙarya kake sile. Wannan kuma ni kuma za ka yi ƙarya a tsaye a gaba na. Ba ƙarya ba ne. Kai sile. Saurara mu. Yanzu ina mata ta haka take. Mhm. Mhm. In ka ga sali na sosa kai yana sassosa kiya zai tsaro zai tsaro abin da zai karya ta zai karya kenan. Zai yi karya kenan to mai kuma za ka tsaro tsaro ka gaya. Wallahi ina ba karya bane. To. Dama kwana biyu ne ina ta dan ma jin kunyan in kira ki in faɗa miki albishir. Mhm. Wallahi kwana biyu ne da take dan bata dan jin daɗi sai muka tafi asibiti da aka gwada ta sai likitan ya ce dama ai tana da juna biyu. to shine yau da safe ma <laughs> ta tashi sai ta je asibiti na nan goma private asibiti da muke zuwa ta je za ta likita yana ɗan dudduba ta dai kwana biyu. Sula kenan sula manyan ƙasa yanzu ka manta lela ma haka ta rinka shirga maka ƙaryan nan eh ka manta haka ta rinka shirga ƙaryan nan da ƙarshe me to kenan dai sule ai ciki da ne in Allah da kamar yau ne ashi ba a ƙaryata shi in dai da akwai shi za mu gani in muna da rai da lafiya zamu gani. da kanshi zai bayyana kansa Allah ka sa mu dace sili amma dai ba zai sa a fasa abin da ni kudiri ni a raina ba kar ma ka sare ba za a fasa ba sili za a yi da ikon Allah ka ji ne da kyau eh? to yanzu dai shikenan inna aikin gaji tun da zaki tsaye ke dan zauna bari in ka miki ruwa ki sila baka sani uwa ka ba dinnan da ka gani sai mu fa awa biyu a tsaye na sani inna ta tsaya zauna bari in ka miki ruwa ki sha hmm. sila nawa sila nawa sila na inna <laughs> sila kenan nan duk yawon shi a zo ya tsatsara ni dole in yadda <laughs> to ba komai yaro ne kai a hankali zaka fahimci me inna take magana akai ni so nake Allah ka amsa min Allah ka bani yan jikokin nan da nake fata Allah ka shiga zuciyar yaran nan ya amince Allah kuma ka sa auren da zai zo yi a sa'a Allah ka dubi idanuna Allah ka gani amma gidan nan akwai sabanin hakan zaure amma gidan nan akwai damuwar hakan zaure To, ni zan tafi. Amma na ga sabon salon da kika bullo da shi. Na iya yi, kilbibi, makirci, kisisina, duk ke kaɗai. Ke kina tsammanin wannan abin da kike duk a tafin hannuna kike yin shi. Kake ɗauka ban sani ba. Wai ke kina yi ne saboda ɗana duk abin da kika gaya mishi ya yadda. To biki isa ba. Abin da ne niya zan yi. To ba zan fasa ba. in Allah da ba wanda zai hana ni za ki ga iya shege sai ran da na sa sule ya auro waccan yarinya ya shigo da ita nan gidan sannan za ki gane baki da wayo hmm? ke kin dauka duk abubuwan da kika yi min kin ɗauka na manta eh tun farkon ki da na san ki da rashin mutunci kika zo mu kika ke da lela kin manta cin mutunci da koyi mu har kika ce in kika ga tsohuwa ko ina ne ba mutuncin take gani ba kika rinka dasa kilbibi har cika shigo nan gidan baki canja ba akwai wani abu da zaki yi na kirki wanda zan yarda da shi to dare da rana safe da yamma roƙon Allah nake kuma ana yi wa ɗana ba abin da zai same shi da ni da ɗana duk mun fi ƙarfin ki ke biki isa ki mallake min ɗa ki kwace min shi daga hannuna ba wallahi ƙarya kike ɗan guntun abin da kike yi ko a baya ma mun san ba halina ba ne. Idan kika dubi ko iyayena mutanen mutunci ne, kawai sharrin shiɗan ne. A dama ba ƙarya ke ba iyayenki mutanen kirki ne, amma ke ya ce. Halinki daban ike biki gado su a wajen halin kirki ba, saboda ban ga me kika canja ba. Tun farkon ki ka zo, kin san an ce idan mayi ya manta. To uwa ɗa ba ta manta ko da shekara dubu ne. Saboda haka abin da kika yi min ba zan manta ba, kika sa ni rinka aiki a nan gidan. in miki wanke wanke in miki shara in miki girki in share miki in wanke miki ban daki wannan abin tausayi har ina eh kika wulakanta ni da gidan dana kuma kina nema kina ganin zaki mallake shi wallahi biki sakin mallakan man dana ba ni na haifo shi ki tashi ki tafi bani guri Allah kan shirya mutum lokaci daya to Allah ya shirye ki amma dai ki tashi ki ban guri to ki haƙuri ina ni yanzu ki tashi daga bana ki tashi ki ban guri in Allah yadda kin daina ganin haka insha Allah wallahi na shiru a ah, ban gani ba ƙarya kike wannan makirci ne ni yanzu ki tashi daga bana ki tashi ki ban guri to inna a kawo miki ruwa ne ah, ni ba zan sha ba ni yanzu abin hannun ki ma ai tsoron cin sa nake wai ruwan sanyi ne ki dan jika mu ogoran ce ba zan sha ba dan kina tilisa ni ke kika sami kika zuba a ciki so kike sake mallaka ta ai na farka daga baccin da nake wallahi inna Allah ya shi ayya tashi na gode To shi kenan a tashi lafiya. Amin. Wai da an ɗan ka miki ki jiƙa maƙogwaronki. Hmm. Na ce ba zan sha ba Na gode. Ai an ce kar ka yarda da kunu ko ya huce. Wannan ya ƙwailar. Duk wani makircin ki yaushe kika zo duniya da zaki ki iya shi wanda zaki ban sani ba. Allah kyauta. Ai kin ga kin bakari tun ran da ba ni in ji ba haushi. Ba da ni ba. Wannan yarinyar ta ijan. amma gidan nan akwai sabanin hakan zaure amma gidan nan akwai damuwar hakan zaure Sara, me ya faru? Kin buga uban tagumi haka kina ta kuka me ya faru? Me aka yi miki? Ba inna mace. Baka kyautata ba. A ce baka kyautata ba, ka kyautata a ce munafurci ne. Na ce ta so, ta rinka zaki na, har dangi na. Ta ce wa ai kyautata maka da nake yi ma, ina yi ne. don raba ka da su ka fi na. Shi kenan ya haƙuri, ya haƙuri Saratu. Kin san fa ba kowa ne idan ka canza lokaci guda yake yadda da canzawar ka ba. Wasu mutanen ɗauka suke in Allah ya shirya ka ka gane gaskiya ka dawo hanya lalle ka canza ne saboda wani buƙatar ka ko wani dalili. Eh, dole sai kin yi haƙuri a sannan a hankali har mutane su gane. Kin fahimci abin da nake nufi ai, eh? kuma kyautata wannan ina ni kike kyautatawa. to in ni ke kyautatawa na yadda kin canza halayyarki yanzu sun zama nagari kowaye ma in bai yadda ba ai ba ni ne ban yadda ba ko ba dan ni ba ni ke kyautatawa ba <laughs> amma da Allah shi da sai ka ce rinka hakuri in na ba na burke tsaya tsaya kici tsaya kici ki haƙuri da na ce ki riga haƙuri da inna ai ba cewa ne ki haƙuri da inna dama saboda ke kanki ba ni za ki taimakawa aljanna ta a ƙarƙashin kafar inna idan kin kyautata wa inna kin yi hakuri da ita ni kika taimakawa saratu idan baki kyautata wa inna ba ni kike ɗauka kike ƙoƙarin turawa wuta dan Allah dan annabi ki hakuri. ni na yadda da kin canza na yadda da duk wani abin da kike yi na garni kuma banda abinki saratu wallahi da a ce irin wannan kyautatawar taki kishi kike min tamfari da ina hankali na zai riga ko ko idanu na zai kalli wata a waje ko ko in tunanin dawo da wasu ko in dawo da wata tun da kin canza na yadda kin canza kyautata wanda ke min ina jin daɗin sa har arena kuma kullum ina sa miki albarka saboda haka ki haƙuri da inna kin ji dan Allah ki share hawayenki yanzu to na dawo gida saboda Allah na zo in ga wannan kyakkyawar fuskar taki na matata na yi misin ɗinki na gida da wuri kuma sai yanzu tare da kina wannan zabga uban kuka saboda kawai inna ta zo ta bata ni na bata miki rai to inna ba ta riga ta tafi ba ki kar ki damu ni duk abin da yake na kyautatawa ni ina ganin in inna ba ta gani kuma ni aka ce in gani aiko yanzu kinga tashi ki je ki wanke fuskar ki ki dawo akwai wani labari mai dan banzan daɗi da na taho miki da tashi tashi tashi tashi tsara daina wannan kukan mana come on kin ji daina daina daina da Allah sai kun yi hakuri ma da inna girma ne wallahi girma ne dole sai an yi hakuri inna tsufa ya fara kama ta wasu abubuwan ma ni yanzu na gane rigimar tsufa ne sai an yi hakuri ki yi sauri ki dago amma gidan nan akwai sabanin haka zuwa Sweetheart, wannan shi haka gidan ke da kika san mutum yana wani gari zance sai ka ce mutum yana Maiduguri. Gidan duk ya ɗauki ƙanshi lini haka. To dai so kake ka wani kenan. To maganan maganan maganan gaskiya sweetheart. Ni fa ina da magana. Bai kamata na ɓoye miki ba. Maganar gaskiya tun da na dawo ina ta tunani dan gaba ɗaya kin bi kin canza ba haka na saba ganin ki ba kin canza na ga ɗabi'unki da kyawawan wasu abubuwa na halayya duk ya canza a gidan nan ni fa ina tunanin anya babu wani abu kuwa sweetheart wallahi babu komai sweetheart ka san mutuwan zainab ƙawata da na je jana'ida mm. shi ya taɓa ni sosai sweetheart yanda mijinta yake kuka yake yabanta zainab kin mutu kin bar ni zainab wa zan aura zainab da wa zan yi rayuwa wace mace zan samu mai halinki wallahi sweetheart sai da na yi kuka ji na yi tamkar a ce ni ci na mutu mijina ke yabo na haka tsaratu kin san menene ni kuma kin yi masifar birge ni yau kin san fa Saratu mutuwa ko wa'azi ce amma ga mutanen da suka wato Allah ya fahimtar da su ko Allah ya ganar da su haka to gashi ke cikin sauki yau kina ƙoƙarin ki faɗa min mutuwar kawai ya sa kin canza gaba ɗaya? wannan haka ake son musulmi mutuwa ya zame masa wa'azi ya zame masa kuma izina sanda yake aikata kuskure ya ga wani na kusa da shi ya mutu to Allah ne ke kokarin ya sanar da shi shi ma fa lokacin sa na nan tafi jiya kuna tare da ita ko shekaran jiya yau Allah ya saba ita ku waɗanda kuka je kuka jana'izan ta ayo gobe kuma wani za a je a jana'izan sa a ciki ita ma kuma haka ta jana'izan wani jiya kin gane wannan abu ne mai kyau mutum ya wa'azantu da mutuwa na kusa da shi da yi wannan abu ne mai kyau kuma ina son in faɗa miki saratu lalle imanin ki ashe na kusa kusa bai nisa ba kuma ina miki fatan alkhairi na wannan canji da kika samu a rayuwarki domin duk mace da take son ta ga daidai duk mace take son ta ga ta samu aljanna to dole sai ta yi mijinta biyayya ni kuma na ji daɗi in kika ɗaure a haka abubuwa da dama za su canza to ba wannan ba yanzu dai me kake so a dafa maka ko ku a haɗa maka na sha ko na ci a'a wallahi tallahi ni sara take komai duk abin da nake so wallahi yau kin kin bani abinci na ci kin bani fruit salad energizer na sha ya yi settlement ciki kin bani ruwa mai sanyi na sha kin kai mu ruwa na yi wanka wallahi babu wani abin da nake da bukata a gurin ki sai dai in ce Allah ya yi albarka alhamdulillah dama haka nake son ji hmm, to kuma kin san me albishar da zan miki nema yau mm. ina son ki shirya yau na sauke miki nauyin dafa abincin dare ki shirya mu zo mu je mu samu restaurant ki zaɓi duk restaurant da ke so a garin nan tankara kaf ko ina yake restaurant tsadansa ko wannan ɗansa ko kin ki faɗa min yau ni kuma zan kai ki in je in saya miki abincin da kike so ki zauna mu ci mu dawo gida ba tare da kin dafa abinci ba gaskiya sweetheart wayo kake son yi min yau ladar da nake so in samu na daren ne ba ka so wani lada ai kin gama samun lada yau iya abin da yake tunani dafa abincin dare zan miki Allah ya miki albarka so bakwai kin ga iya ladan ya ishe ki ba sai kin dafa abincin dare ba sai mu je mu ci a restaurant To shi kenan na gode. Amma gidan nan akwai sabanin hakan zaure. Amma gidan nan akwai damuwar hakan zaure. da fatan komai da ya tafi daidai to masha Allah dan ba ni jakanka amma sweetheart ina da sharɗan da zan zarta sharɗa na me to nan gaba dai idan ka taso ka rinka kira na a waya saboda da ka taso in ka kira ni zan san ilalle eh, kana hanya in san me zan shirya maka in juice ne in ruwan sanyi ne ko in san ka san kai daman da gurin ci in san kowane abinci zan girka maka amma sai ka rinka zuwa wani sekeke haka su da sai in ji sallaman ka gaskiya ne to shikenan ranki shi daɗi daga yau ba za a ƙara yin haka ba za a kiyaye to ba komai wannan hukuncin dai ya zartu insha Allah ai an bi gimbiya <laughs> to shikenan yanzu dai mi komun hulanka kafin in jinka maka ruwan sanyi hashi ma kashi hmm? hula hmm. to to dan zauna ka huta ta sannu sara wai abin da ta faɗa miki kenan ina a me za ta faɗa min da kawai ta ka kore ta to shekarun ji ta faɗa miki wannan koko jiya kuma yaushe ne ce min da ka kore ta to ina ki. sai ka faɗa naira dubu ɗari na ɗoka na bawa sai ba kafin ta koma ɗakin majina ɗari wallahi dubu ɗari na bata almara Wata shi isa sai ta wuce wata ma bata tsaya a Zariya ba. Ta san me ta kama. To tunda maganar kuɗi ne ba korafi ba, ta kawo ta zo ta same ki? Da ta shaka ai da sassafa fa tashi na yi. Na je na duba ɗakinta na ce ina yarinyar nan. na gabata nan na kira ta wacce ta ga nan zan shiga Kaduna <laughs> saboda ta shaki kuɗi ta cika jakarta eh, ni ba na son in takura maka kana bacci shi yasa na tafi na ce a ah, sai yanzu kika san ba kike son ki takura mu to in banda abin ka sala ba sai ka bata 50 ba ni kuma ka miƙo min 50 din a san me za a yi da ita wallahi inna abin da yasa na bata ɗarin nima na ga dubu hamsin sana'an me mutum zai da shi a wannan lokacin komai ya tsada to amma dai dubu ɗarin nan ko a tamfa ta ɗan siya take rarrabawa bashi mm. to sai ki ga daga ƙarshe ta ɗan dai samu abin da take ɗan juyawa a hannu tana samu wanda ba zai sa ta riga jin abin da ake mata a gidan ya kai ga ta riga ɗebo kafa ta ce kullum tana hanyar tahowa gida ya ji ba. Wace lailan ba dai lailan da na sani zai da ita ba. lallai. Kawata kenan. Ke ko me kike? Kika zauna har kika bararraje yake kokarin ya dawo da ita cikin gida. wallahi tallahi ina gaya miki to me zan yi lalle hm, kawata me zaki to ki zauna ya je ya dawo da ita cikin gidan kina zaune ya dawo da ita ki dinga kwansan bakin ciki ki zauna baki san ma me zaki ba ke zaki ban shawaran abin da zan yi kawata kenan in dai shawara kike so ki bari za mu haɗu za mu yi maganinta wallahi ba za ta shiga gidan nan ba wallahi Ba za ta taɓa shiga ba. Ba zai yiwu ba ya kata cikin gidan nan. Ki bari za mu san yadda za mu. Ki kwantar da hankalinki. To kin ga mu haɗu a gidansu su Aisha. Yanzu ki bari idan ya dawo zan san ƙaryar yadda zan mishi in ce zan je ni gida. Kin ga sai in fito mu haɗa mu haɗa duk abin da za mu haɗa. kuma yanzu ta dadirce abin yana ban mamaki ta ce lalle lalle ba zan koma ɗaki na ba to wallahi wallahi idan saratu za ta ringa mutuwa tana dawowa idan ana yi sai na koma ɗaki kuma ka san ba zan kyale ta ba kinga so ba ni fa ki samu magana a baki ba cewa ne ki fita yawon duniya ki shiga duniya ba cewa ne ki koma ɗakin majinki? da aurenki ba zan ce ki je ki yi wani shashanci ba kuma ma in banta abinki ni menene a ciki ki haƙuri ki koma na yi miki alƙawarin in dai ki koma ɗakin ki zan ɗauki dubu ɗari na baki kije ki tada jari ba dai kenan ba dubu ɗari dubu ɗari zan baki kije ki tada jari kenan yaya wallahi ni ka san menene dama da baƙin cikin wannan uwar mijin nawa ga talauci ga baƙin cikin abin da take min ni tun da haka ne kawai da safe kawai mu tafi son koma gidana amma gidan nan akwai sabanin hakan zaune amma gidan nan akwai damuwar hakan zaune Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ashe sweetheart kana zaune a nan. Mm, Sala ya ake. <laughs> Ai tun ɗazun na yi wanka ma ni na zuci ka ɗan fita ashe kana falo. Mm, ina nan ina ta kallon TV da ɗan latsa waya. Sweetheart damun magana nake so mu yi da kai. Mm. Ba wani abu ba ne biki ne ta so na family kuma aka ɗaura mun gudunmuwa. Kuɗi kamar nawa? kaga dubu arba'in suka ce min in bayar kaga dubu ashirin in sai an gyale da takalma kaga dubu ashirin din zai kare kaga ya zama dubu sittin kenan. gaskiya ne to shikenan abin da za a yi bari maga ki bani zuwa this week ko upper week insha Allah sai in samu in baki ko. Haba dan Allah da kai a kullum in dai uzuri na ne matsala ta ce baka da kuɗi amma in na wasu ne kana da shi ba a tambaye gaba ba ma ɗauka kake ka bayar har da cin hanci ka bayar suwaye suka taɓa ah, suka taɓa zuwa ba su tambaye ni kuɗi ba na basu nan ƙanwar ka da ta zo da za ta koma gidan mijinta dubu ɗari ka ɗauka ka bata alhalin ka bata dubu hamsin ni ma ka ban dubu hamsin ko ba ni da abin da zan yi ka ce a yin ajiye watarin uzuri zai taso yi dama na sani wato ke saratu jiya laɓe kika yi mana da zan sallami ah, so ya bata koma gida dan na bata dubu ɗari shine yau ke ma kika zo da buƙatar dubu sittin. Ni ba laɓewa ne ba. Na fa san halin ki sarai, na san abin da zaki da abin da ba zaki ba. Kuma yanzu da ke ta maganan na eh, dubu sittin cewa ne ba zan baki ba. cewa fa ne ki min haƙuri zuwa next week ɗan nan in na ɗan akwai abin da nake ɗan saurara zan baki ko? me ya kawo magana na ba wa ba dubu ɗari kawai kawai sai ki riga laɓe in muna magana da ita kuma soyayya ba na lura soyayya ban nan da na bata naira dubu ɗarin nan na ce ta koma gida ba na yi ne saboda ke ba kullum ba kwa zaman lafiya yau ta dame ki yau ku yi rigiman can yau ku yi hayaniya a kan can na ce to abin da ya kamata bari lallaba yarinyar nan in samu in kora ta ta koma ɗakin mijinta ashe ni ban miki gwaninta ba kawai dama kin yi laɓe kin ji mu yau da safe kin dawo min da maganan sai na baki dubu sittin to yanzu fi sabilillah inda dubu hamsin ka bata ka ajiye dubu hamsin din yau ba zai yi amfani ba ai da saratu saratu ba na son haka yan uwanki sun taba zuwa da bukata na ce zan rage miki abin da kika tambaya a basu ko ke kin taba zuwa min da bukata na ce kada zan rage ba zan baki wani abu ba ai yan uwana kace ita tana bukata ne ita ba nauyin ta bai rataya a wuyan ka ba a gun mijinta ya rataya ni ni ni nake da haƙƙi a kanka kin ga saratu ba na son haka idan ba so kike mu bata da ke ba ki daina min irin wannan baki taba zuwa da bukatar ki na ce in mm, mm ba kuma ko wannan bukatar da kika zo min da shi ba ca ne ba zan baki ba ca ne ki mun hakuri zuwa satinan da za a shiga zan samu kuɗi in baki ni ban ga abin da zai jawo wani surutu ba akan yi wannan magana to ai ni gobe suka ce min suna bukata saboda gobe za a gama haɗa kuɗin shi kenan sai ki faɗa musu ke ba gobe za ki bada kuɗin ba sai sati mai zuwa tunda ai ba dole bane ba doka aka sa lalle daga gobe ba za ka yi eh, gudunmawar ba amma ai ba a mun akan lokaci ita ai bata tambaya ba aka ce mata gashi aka bata dubu ɗari kin ga ya kamata ki gyara irin waɗannan ɗabi'un naki ba ɗabi'u ne masu kyau ba kuma ni ban tashi da safen nan saboda mu mai da magana ni da ke mai ta surutu akan abin da bai kai ya kawo ba kuɗi ne na ce zan baki amma ba ki da ikon faɗa min wa zan baiwa kuɗi ko ko waye ba zan bawa kuɗi ba ko ko waye ya dace in bawa kuɗi waye bai dace in bawa kuɗi ba wannan ba ki da iko akan wannan ni ne na ga dama in ba wa ba dubu ɗari kuma na bata haka zalika ni na ga dama yanzu da kika yi maganan kina da buƙatar dubu sittin na ce zan baki na ce ba zan bayar ba babu wanda zai kai ni kotu akan na ce ba zan baki ba saboda haka kin gani tafiya na ba zan tsaya in saurari wannan hayaniyan na gaira ba dalili ta hayaniya akan abin da bai kai na kawo shi kullum in dai matsala nawa ne ba za a min shi a lokacin da nake so ba kan wasu dai ɗauki kuɗin ya bata ta je mijinta ya mata ma ai damun kuɗin ta biyu amma gidan nan akwai sabanin hakan

Allah sarki sani Ya su Sadiya? Da dai fatan ta yi aure ko? Ba ta wannan ya wuce ya wucen yanzu. <laughs> Hajjo ai gaskiya ne na. Zainab kenan. Mm, Zainab uwa Hassan da Usaini. Mm. Sannan wata uwa Hassan da Usaini. Insha Allah mama. <laughs> Zainab ce dai. Zainab. Mm, Zainab. Na'am mama. Tafi ki je ɗaki na ki buɗe ga ɗaki na can. ki bude ki shiga ki wankan ki kafin in zo kuma in san me zaki dafa mana dan ke zaki mana girki to shikenan mama ke zaki shiga ki ma ki dafa mana abinci ba sai matar ki ta shiga ba to mama babu da wa ba sai na shigo ko to mama mm-hmm. yawa zainab zainab ba zainab dai eh, yar uwar sadiya ita ba ita ce yar uwar sadiya ce zainab amma ina ga maka ba gidansu ɗaya ba ba zai hana ka aure ta ba dan babu haramci kakanninsu na can suka haɗa yan uwa saboda haka babu haramci a ciki. Ni ba magana haramci nake ba inna saboda Allah inna yarinyar nan ‘ya'ya hudu ta haifa kuma shi kenan ba mu san kawai ta ta faɗa muku ƙarya da gaskiya ba a san me haɗa ta da mijinta ɗin nan ba kuma kurum kawai inna sai a ɗebo ta kuma daɗa yaɓa min a kai a ce kuma kawai inna wai kawai kuma in aure ta. Yanzu Sule saboda kawai na kawo maka alkhairi eh wannan yarinyar alkhairi ce in sha Allahu a tattare da mu yarinyar da take haihuwa ta haifi farko yan biyu na biyu yan biyu kuma yarinyar duka guda nawa take yanzu kai in ba an gaya maka ta taba aure ha ta ba kai ka ce ma ta taba aure yarinyar da duka duka shekarun ta nawa ta sha tara fa take ciki wannan yarinyar kake wannan magana guda nawa take da an haihuwa ɗaya zamani yanzu sai a rika ai ta tsufa da an haihuwa ɗaya biyu kun san tsoho don Allah in akwai laifi da na yi miki ko ko wani kuskure da na miki ba tare da na sani ba na dan Allah dan annabi ina neman ki gafarta mu wallahi ina ne miki alkawarin zan ci gaba da yi miki biyayya kuma duk abin da na san na yi miki na kuskure a baya wallahi zan gyara inna dan Allah inna ki yi hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu sala dan na ce ka auri wannan yarinya shine zaka ce wai kai min laifi yanzu ba da izinin da zan maka magana yanzu sai ka tattaɓe fuska ka tattaɓe baki kana nema kai kuka kawai saboda wannan eh, afiruwar yarinyar da kake aure eh me kama da bela hmm? ga ta nan beni kullum haka take a eh, yarinyar nan bata kamar baka bata abinci ci take tana ci amma ba abki ba komai to bari ka ji ka sani ba za ka watsa min kasa ba asili ba za ka watsa min kasa ido ba asili baka isa ba wallahi in ɗauko yarinya girma girma in zo da ita ka nemi ka kunya ta ba dan na tashe ta ba da yanzu a gaban ta za ka tozar ta ni saboda kai ba kunya gare ka ba na fuskanta wannan yarinya ta da ta farko da ta biyun wannan yarinya duk sun bata ka to bari ka ji ka sani aure kamar an yi an gama insha Allah dan alkhairin da take yake tattare da ita ni ma shi nake kwaɗayi Allah ya ansa addu'a mu mu ma mu samu ni ina abu da Allah ni ba dan zara da nake wannan abun ba to kuma kawai yarinyar nan gashi duk irin zaman da muka yi mara daɗi da ita da yar uwarta kuma shi kenan yanzu shi kenan sai a ce kuma ita kuma ita yarinyar nan zan kara ɗaukan cewa ni zan wani aura ni fi ina yaran nan ba su uku duk da na aura an fa gane ma fa ni ne nake da matsalan haihuwar nan fa ba su ke da matsalan haihuwar nan ƙarya ne likitoci na ta zuba muku wa ƙarya ni ban yarda ba ba abin da in ka roƙi Allah ba zai baka ba insha Allah muna nan muna ga wa Allah in Allah da za mu samu jida a gidan nan sile ka gwada sa'arka a gurin wannan yarinya ka gwada ka gwada su in Allah da wani yarin sai ta zame maka alkhairi don duk wata hanya da zan bi in gano tarbiyyarta da rashin tarbiyyarta din na gani ba ita ke da laifi mijin wai haihuwa ce ba su wata na haifa masa yan biyu za ta tara mishi yara mu ta zo duk ran da ta zo nan gidan daga ran da ta samu ciki ta haifa mana yan biyu daga nan har su goma in Allah da shi nake fata in ga jikoki na burjik Allah ka sa mu gani Allah ka sa ina da tsawon in gani su in na dama shekarun jiya ma mun haɗu kin san wannan ta gama danta ta ce in gaishe ki wace ce ita ma za ta samu lokaci su ta gaishe ki wa lela ta ta banki wani kai ban ce maka ba na son jin magana lela ba wannan lela wannan lela wannan lela da wannan yarinya da ka aura duk ma masu kama da yan gida ɗaya wannan bambanci su iyayenta na da mutunci na lela lela kuwa tur Allah ya sauwaƙe maka sile wai me ya dame ka da lela ne wannan lela mai taimaka ne a duniyar na ta maliki yau dini a supermarket fa muka ta ce in gaishe ki na daina jin wannan iskancin zancen ina ni ne ban san me lele ta yi inda wallahi ba ni ba da ba wallahi ni da yayi wallahi ina da wa'annan yaran wallahi tallahi ni gwara lele abin da da abata morgashi wani ma ni fita zan yi na shiga ciki ina yin fitar kwana. amma gidan nan akwai sabanin hakan zaune Me ya faru su da? Yarinyar nan da inna ta kawo suka tafi tare. Me ya faru su da? Ko kin san wannan yarinyar da Hajiya ta zo da ita suka fita tare yanzu na kai na je na ajiye su. Ita ce kanwar Sadiya da nake baki labari. Sadiya tsoho matarka? Kwarai da gaske. Wannan yarinyar da to ta yaya ma za a ce halinsu ba ɗaya bane da Sadiya. ya za a ce ciki ɗaya ya haifi mutane a ce halinsa ya bambanta irin wannan hali dai tunda a wajen a wajen sadiyan ai za ta koyi duk wani tarbiyya tunda ita ce yadda take bi kuma saboda Allah kawai sai a ɗauko min yarinya a ce kuma wai ita na aure yadda in da kuma kanwar ma yanzu in aure ta kuma bayan mata ta je ta yi aure ta haifi ƴaƴa hudu ni an mun adalci kenan to yanzu kai wani shawara ka yanki wannan yarinyan fa Saratu ita ce yarinyar da kwanakin baya nake baki labarin na zo na kama su ita da Sadiya a gidan nan. Ina ganin waya na sai ishe ki ko? Yanzu wannan kayan kai sun yi yawa ina samu ɗan kaya haka. Ke ina ruwan ruwanki? ci wannan kayayyakin sun yi yawa. Kin gani kar a zo a samu matsala ba. Ke ina ruwanki? Ɗaya ba miki ne ki sa bana ungo. Amma anti, kin sanar da shi cewa ko za ki bamu wannan kayayyakin da yawa haka? Zancen ki so. Ce miki ne ke ina ruwanki, ke ba an baki ba ki zuba ki tafi mana. An dade ba samu matsala ba. Abinci sai ka ci wani abu. To, to wani tsoro kike ji me yasa kika zo kika tambaya? Amma anti in ka tambaya ai kamar ɗaya wanda ba sai gane ba. Kin gani yanzu kike yi. Gaskiya. Ina wuni yaya? Lafiya kalau zi rika yaya gida? Masha Allah ya mutanen gida. Kalau kalau yaya. Ya su hajiya kuma? To da Allah da annabi ki gaishe su ko? San da zo. Yawa. Kun koma makaranta ne? Eh. Eh, eh mun kusa komawa. Okay. Ah, to to yayi kyau. To Allah ya taimaka ko? Da Allah ki ce mata ni ma in Allah yadda zan zo in gaishe ta. To, za ta ji. Lokaci ne ban samu ba amma dai zan fixin lokaci zan zo in gaishe. To, za su ji. Mhm. Ke da Allah ki tashi kwashe kayan ki tashi ka tafi. Me? A ce a yi kashi ne, me kuma abinci? Ha? Da Allah ki dauka ki tashi ki tafi. Ai fa an samu tunda an gani. Ah. Mai ɗaki ya ce ya san inda ɗakin sai ke. yawwa ta shi kita ce ta yi sata ne ka yi sata <laughs> ki gaida gida to shi ke da za jiba. Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure. zaman aure, zaman aure, aure. Sadiya, ah, dama ina son za mu yi magana. Shin kina ganin ya kamata a ce ki ɗauki abinci na ɗanyi ba tare da kin sanar da ni ba ki ba da su kyauta. Shin kina ganin haka daidai ne? To yanzu don na ɗauki abinci ɗan kaɗan na ba da wani abu ne? Ba wannan na tambaye ki kin ɗauki 'yan taliya kin bayar ba tambaya ne miki shin daidai ne a musulunci ko a al'adance na baki amanar gidana amanar arziki na da dukiya na ki ɗauka ki kyautar daga cikin abubuwan da na baki amana ba tare da kin sanar da ni ba wannan shine abin da na tambayi. eh na yadda shari'a bata ce haka ba amma ne ma a gani na to dan na ɗauki abincin nan na taimaka na bada ai gani nake kamar na siya maka mutunci ko ko ba haka ba ni na ce ki siya min mutunci ko na taɓa ki na ce ina son ki siya min mutunci gani na zuwa tai tana tambayan ka su na ce inda matsala ki gaya min in gaya mishi a'a ai tana son taliya ko da guda biyu ne hajiya ce ta aiko ta na ce to na ce taliya kuma sai gani ne da na ɗauki abinci Allah na tuba mu taliya ne da makaroni guda biyar na dauka na bata wani tsiya wani wani abu ne baki da lamban waya na ko ba za ki iya jira na in dawo ba idan ba ku same ni a waya ba shin daidai ne ba ki sanar da ni ba ba dan na zo na gani ba shikenan satan man abinci kike ki riga bayarwa kyauta ba tare da kin sanar da ni ba kwarai da gaske satan abinci ne ma. Dama kai burinka da kaga kwana biyu ana zaman lafiya to yau kake so ka tada bala'i da masifa a cikin gidan nan ko ba haka Ni gani ne na siya maka daraja da na bada abinci. To Allah na tuba in ban da abin ka silayin ina da kuɗi ai zan siya in basu. Kai ma ka sani in ina da shi ba sai na tambaye ka ba zan je in siya in ko ba haka ba. Gani ne ba ni da shi ne shasa na ɗauka na bada to menene dan na bada abinci? Abin da za a ce ai kashi. To da kina da kuɗi yanzu kayan wa kika abincin wa kika ɗauka kika bayar. nawa ɗin dai ko kin ga ashe baki da shi nawun kika ɗauka to tunda kin san baki da shi me yasa ba za ki haƙuri ke idan kika samu ki kyauta da naki ba ba za ki ɗauki wadda ni na siya da kuɗi na na bayar ba kaga sile kaga alamar rigima kake nema in rigima kake nema ka fito fili ka gaya mun sai me damben mu yanda muka saba dama eh dama kai ba kunya ne da kai ban ka tashi sai ka faɗa abin da ranka yake so ni kuma ka san ba zan iya ba kana tankawa zan ce maka um abin da nake so tunda haka kika ce ke mara kunya ce kin duk abin da aka ɗauko miki magana akai za a baki shawara sai kin zo da tsiwa da rashin kunya ki je ki dawo min da abinci na a duk inda kika kai shi an gama yanzu nan mm, je ki ne eh, yanzu nan ku zan je neman maka abinci abin da kayan ka mm. abu mai sai ko wando idan da kayan abinci na yau <laughs> baka sanni ba yanzu kuwa wannan kodin wannan kuɗaɗe yarin da na je ta nemo min ita wannan kuɗaɗe yarin da na je nemo min ita wannan ai sata ne haka kurum yarinyar nan wai ki zo ki riga ɗiba wa mutane abinci kalli irin abin da na je ta kwaso ma to ashe ma wannan ba rashin kunya bane kawai haddasa ta To kenan, Dama na zana ci bari in sanar maka zan jin dawo maka da ka Da yake kai Allah ya hore maka kai mai kuɗi ne ko? Su kuma sai su mutu da talauci ba komi. ni wata kashe su. Kai kuma da Allah ya hore maka arzikinka kai ta ci gaba da cin ka ba komi tunda da zance ka ce zaka ɗauka ka je ka kai wa hajiya. Ke me isa duk lokacin da kika yi kuskure ana son a ɗora ki a kan hanya daidai lokacin ke ƙoƙarin kiwo mutum rashin kunya. Kai yanzu Suleiman na fahimce ka wallahi na fahimce ka yanzu abincin nan in na ɗauka na ba yan uwanka ko to wallahi ba kin kama ba za ka bude ba za ka ce ah kin kyauta ai yayi daidai amma da yake yan uwana ne suka zo suka nemi alfarma na basu shi yasa ka tada jijiyoyin wuya kana masifa har da gori ka canje in kawo maka abincin ka ko ba ka ce min ba to zan je dauko abincin in kawo sai me abincin ka kuma nayi alƙawari zan je in maka da shi saboda ce min kai ƙwarauniya ce ko ina zaki ina ruwanka da inda zanje? ni na tambaya ne na ce maka zanje ka maka abinci ba yanzu ka ce in biya ka ba ka ce ina zaki zan je gidan hajiya in kwara mata duk abin da ka faɗa sai dauki abincinka da dawo da shi ni nace ki je gidan hajiya ah ni nace ki je gidan hajiya ina ruwanka na je ka hada ka isa shi dai a fili ya nuna yadda wani yayin da kake auren a fili inda ce ta kwakwasa ne wai a hatsari ya mutu wannan ba baki ciki ta tura masa ya je shiga ni dan ma dai in nan tana gani wata rana zan hau mota in je shiga rashin wani babban mota bakin cikin wannan mabuyi yarinya da ta kawo min ya kashe ni da gani wannan ta kashe mu to kin ji abin da ya faru kin ga ko ya tabbata ya tabbata wannan maganan abinci da na taba ce miki suna yin adashin shinkafa eh to a nono suka sha tun da gashi ga iya abin da na gani shine gashi ita ma yanzu ta je gidan mijinta abin da yasa ya koro ta kenan kuma tun sadiya tana gidan nan kin ga abin da na faɗa miki na zo na kama su kai suka ce wai a gidan a gidansu aka turo wai ba su da abinci da su ci to yanzu kai wani shawara ka yanki ai yanzu shawara guda ɗaya rage saratu plan din dr jabir za mu ɗauko mu warware yanzu kuma mu ɗaura shi akan lissafin da ya dace kana ganin hakan zai yiwu na yi imanin inna da ta tafi wallahi za ta dawo kwarai da gaskiya ta dawo ai kawo ta ta yanzu na ganta duk da na san ta a'a na ƙara tabbatarwa ita ce wacce take son aura to inna za ta dawo da maganar kuma ya za a sa ranar aure saboda haka yanzu abin da za a yi ke kin san me ya dace inna tana dawowa gidan nan za mu miƙe plan ɗin Dr. Jabir kin ga za mu samu sauƙin wancan matsalar wancan yarinyar ita kuma yarinyar ki kyalen da ita na san me zan yi mata na magance wannan matsalar ko da inna ta dage ta ce lallai sai an auro ta insha Allah ka damu Allah ya kyauta ni dai na shiga kowane juji in na haka kurum sai ta ɗebo ta zo ta yaba min saboda ta san babu yadda zan yi kowace yarinya kawai daga inna ta gani in dai suna shirya da yan uwanta shikenan ni ne kuma ni tunda ban haihu ba shikenan kowace mace kawai za a ɗauko bayan an cika zaɓa 'ya'yan kamar uwa ta gari ina zan zaɓi wayannan masu satar shinkafa da kayan abinci suna rabawa irin tarbiyyar da ya kamata ƴaƴana su tashi su koya kenan a wajen wasu. Salamu alaikum. Sara. Me ya faru? Kin buga uban tagumi haka kina ta kuka me ya faru me aka yi miki? Ba inna bace. Baka kyautata ba. a ce baka kyautata ba ka kyautata a ce munafurci ne na ce ta so ta rinka zaki na har dangi na ta ce wa ai kyautata maka da nake yi ma ina yi ne don raba ka da su ka fi so na shi kenan ya haƙuri ya haƙuri saratu kin san fa ba kowa ne idan ka canza lokaci guda yake yadda da canzawa ka ba wasu mutanen ɗauka suke in Allah ya shirya ka ka gane gaskiya ka dawo hanya lalle ka canza ne saboda wani bukata ka ko wani dalili eh dole sai kin yi hakuri a sannan a hankali har mutane su gane kin fahimci abin da nake nufi ai kuma kyautata wannan ina ni kike kyautatawa to in ni ke kyautatawa na yadda kin canza ki yanzu sun zama nagari kowaye ma in bai yadda ba ai ba ni ne ban yadda ba ko ba dan ba ni ke kyautatawa ba idan kika samu inna kika tabbatar mata da ba kya so na to dubin ki saba'in kina faɗi ni na sani inna za ta sanar da ni zan turo miki ne da ki dubu ta saba'in cash ko minti biyar ba zai a account ɗina ba shin kin gamsu da wannan business din tan ɗazu ai eh, tan kan mu zo wannan gaba to yanzu abin da za a yi kina da account number ina da shi to ba ni mana um bara da turo maka ya fi? ya ya ni a wajen kina da lamba na dama inda ta baki. turo in ga a daidai inna dai ta baki aiko? zan yi idan na ji alert in ji sako in na ji sako dubin ki fa saba'in yana tahowa kash ne magana ba na ɗauki ni mutum ne mai kaifi ɗaya na gode sai na saurare ki abokiyar business ko? <laughs> ɗari zan yi maganin ka. Ni za ka ba dubu ɗari don kar ka aure ni. Zan ci dubu ɗari kuma zan aure ka.